karfe 8 agogon najeriya nijar kamar chadi bakwai kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci 22 da 25 azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran A Najeriya gwamnatin Kebbi ta musanta jita-jitar kulle jami'ar kimiyya bayan annobar cutar sankarau ta kashe ɗalibai sha ɗaya. Mahukuntan Ghana sun kwace lasisin dukkanin ƙananan kamfanonin haƙar ma'adanan da aka ba su bayan zaben 2024. bangaren adawa a turkiyya sun ceceki matakan mahukuntan ƙasar na kame jagoransu da nufin dakile barazanarsu. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya gwamnatin jihar Kebbi ta hamsanta jita-jitar da ake yadawa na cewa ta rufe jami'ar nazarin darussan kimiyya da fasaha da ke garin Alero sakamakon yaduwar cutar dan sankarau da ta yi sanadin mutuwar akalla ɗalibai sha ɗaya. Sai dai gwamnatin bata musanta cewar akwai annobar a cikin jami'ar ba inda ta ce tuni ta ɗauki matakan dakile ta Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da rahoto akai. a cewar kwamishinan kula da ilimi mai zurfi na jihar kebbi alhaji isa abubakar tugga wanda ya tabbatar da yaduwar cutar a jami'ar alero batu rufe jami'ar ba gaskiya ba ne idan aka rufe ta wanda ke dauke maybe da cutar hmm. za su dauke ta zuwa a yada ta hmm. to kaga ba a son haka nan daya daga cikin ɗaliban jami'ar da ya buƙaci a sakaya sunansa ya ce hakika cutar ta yi tsanani a tsakanin ɗalibai dole ka ji an ci gashi lokacin shi yayi mafi yawa kamar irin da safiya ya tashi bai lafiya to kura irin wuraren mara cika na sharwa kawai shi ajiyanci, Allah mai cikawa. A yanda wasu ɗaliban ke bayyana mutuwar akalla ɗalibai goma sha ɗaya babban sakatare na ma'aikatar lafiya ta jihar kebbi dr shehu koko ya ce ɗalibai shida ne kacal hukuma ta tabbatar da sun mutu eh, wannan za ku iya samun ƙarin bayani amma mu abin da ƙididdigar da muke a wurinmu yara shida ne hukumar jami'ar mata tabbatar da mutuwar ɗalibai hudu a ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na jami'ar mustapha mansur ango muna miƙa ta'aziyyar mu ga uwaye da kuma yan uwa da abokai wannan abu ne da Allah ya kawo duk da hukumar makaranta gaskiya ba ta yi wasa ba ta tsaya tsayin daka kamar da na faɗa maka. Ya zuwa yanzu dai annobar ɗan sankarau ta shafi ƙananan hukumomi uku ne a jihar Kebbi da suka hada da Gondo da Jega da kuma Aleru bagirin da jami'ar take Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafai Hausa. ta shugaban najeriya bola tinubu ya rantsu da vice admiral ta eko ibasa matsayin sabon kantoman jihar rivers zuben kafa dokar ta a jihar tare da dakatar da gwamna da mataimakiyarsa da kuma 'yan majalisar dokoki ga abin da sabon kantoman ya shida wakilin Muna abuja muhammad sani abubakar jim kaɗan bayan rashi a fadar shugaban najeriya ta asarok We know the circumstances that led to where we are Da farko dai dukkanmu muna da cikakkiyar masaniya kan abubuwan da suka faru da suka kai ga taruwan mu a nan kuma shugaban ƙasa ya yi bayani ƙarara a jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasa kan wannan lamari kuma babban abun da ake magana shine tabbatar da doka da oda a jihar Rivers. I think for any meaningful activities to take place in River State. Ina ganin idan ana so duk wani abu mai mahimmanci na ci gaba ya tabbata a jihar sai an samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda kuma shine babban aikin da aka dora mun kuma zan yi aiki tare da dukkan masu ruwa da tsaki wajen ganin an kawo zaman lafiya tsaro da oda da daidaito da dukkan jama'ar jihar rivers da gwamnatin jihar da kuma ma ƙasa baki daya. Uh, fassarar kalaman eco ibas an afirka bar mutuwar tarin mutane a abuja fadar gwamnatin najeriya bayan fashewar wata tankar mai a gab da gadar karo a yammacin jiya laraba wasu shaidan gani da ida sun ce tankar rakon man ta kwace daga hannun direban ta ne wanda ya kai ga faduwar ta kuma malamarin ya faru ne da misalin karfe bakwai da mintuna sha hudu na daren jiya laraba a tsakanin kabbo da yanya da ke kan babbar hanyar abuja zuwa kefi wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun yi awon gaba da shugaban kasuwar a kinyale da ke birnin ibadan na jihar oyo alhaji idris inyako cikin daren jiya bayan sun buɗe wuta lokacin da yake shirin barin kasuwar cikin motarsa abubakar garba kara yi makusanci ne ga shugaban kasuwar ya kuma yi mana karin bayani shugaban kasuwar mu alhaji usman idris yako muna tare da shi mun sha ruwa a kasuwa bayan ya fita daga ofis da dama yake tafiya ya hau mota shi ya wuce gida a takaice wasu mutane da musan kowaye su wane ne ba da alamu dai 'yan ta'adda ne ya kai ga shiga mota shi kenan suka zo suka buɗe wa motar wuta suka cire shi a cikin motar suka yi gaba da shi ba mu san inda suka yi da shi ba domin har yanzu babu wani takaitaccen labari a kansa kalama abubakar garba karaye ghana ta sanar da kwace lasisin haƙar ma'adanan da ta baiwa wasu ƙananan kamfanoni bayan da ta gano karya ka'ida yayin bayar da waɗannan lasisin da kuma matsalolin da hakan ya haifar karifula abdulhamid na madubi ya haɗa mana rahoto Lasisin ƙananan kamfanonin da aka kwace ya shafi waɗanda aka sa halewa haƙar ma'adanai daga ranar 7 ga watan Disambar 2024 a ƙasar ta Ghana. da yake jawabi a wani taron manema labarai a jiya laraba ministan ma'adinai a ƙasar emmanuel arma kofi buwa ya ce an bayar da lasisin ba tare da bin ka'ida ba abin da ya ja suka soke su ya ce matakin ya biyo bayan shawarwari da masu sanya ido a fannin haƙar ma'adinai a ƙasar suka bayar waɗanda suka haɗa da cibiyar kare muhalli da ma'aikatar kula da gandun daji da kuma ma'aikatar ruwa Ministan ma'adanan ƙarƙashin ƙasar ta Ghana, Emmanuel Bua, ya kuma sanar da rushe wani shiri na yankunan ƙasar wanda ya ce ya gaza cimma manufar da ta sanya aka samar da shi domin amfana jama'ar yankunan ta fannin ma'adanai. Ya kuma ƙara da cewa bayan ƙwace lasisin waɗannan ƙananan kamfanonin haƙar ma'adanai, akwai shirin da gwamnatin ƙasar ke yi na kafa kwamitin da zai sake tantance kamfanonin haƙar ma'adanai da ke aiki a ƙasar. wasu kamfanoni daga kasashen afirka biyar sun shigar da kara gaban kotu a jiya laraba akan attajirin kasar faransar nan vincent bollore inda suke zarginsa da halasta kudaden haram da kuma karbar ikon tafiyar da wasu tashoshin jiragen ruwa a nahiyar ta hanyar da bata dace ba daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar a sudan ta kudu game da yiwuwar sake komawar ƙasar cikin yakin basasa dakarun soja a jiya laraba sun kaddamar da hari kan dandazon fararen hula a yankin arewa maso yammacin ƙasar kuda yake bayanai sun ce yaro ɗaya ne ya samu mummunar rauni a gefe guda can a yankin nasir na gab da gabar tekun nilu ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun da ke samun goyon bayan shugaba salbakir da kuma waɗanda ke goyon bayan yayin rick mashar turkiya ta tsare magajin garin santambala kuma babban abokin hamayyar shugaban kasar Recep tayyip erdogan ekrem Imamoglu bisa zarginsa da aikata laifukan cin hanci da rashawa da kuma jagorantar kungiyar ta'addanci hawa halilu gwangwazo ta hada mana rahoto Babbar jam'iyyar adawar kasar ta kira matakin tsare Imamoglu a matsayin yunkurin juyin mulki ga shugaban kasar Turkiyya na gaba. Matakin da aka ɗauka kan fitaccen ɗan siyasar wanda ya magajin garin Santanbul har sau biyu na zama barazana ga 'yan adawa a fadin kasar. A wani yanayi da ake kallon hakan a matsayin yunkurin hana su yin takara a zaɓe tare da hana masu bambancin ra'ayi yin motsi. Imamoglu mai shekaru hamsin da hudu wanda ya samu rinjaye akan Erdogan a kuri'ar jin ra'ayin jama'a shine wanda jam'iyyarsa ta CHP ke shirin ayyanawa nan da kwanaki masu zuwa a matsayin dan takararta a zaben shugaban kasar mai zuwa to sai dai a halin yanzu yana fuskantar tuhume-tuhume guda biyu wanda suka hada da jagorantar kungiyar ta'addanci da kuma rashawa kafin barin sa gida domin zuwa hedkwatar 'yan sanda imamoglu ya ce ba zai bayar da kai buri ya hau ba duk da matsin da zai fuskanta ko da yake ministan shari'a yilmaz tunk ya gargade shi kan alakanta lamarin da shugaba erdogan ɗaruruwan mutane ne suka yi dandazo a hedkwatar 'yan sanda a kasar domin nuna goyon bayan su ga imamoglu to sai dai mahukunta sun haramta zanga-zanga tare da rufe wasu yankunan bankuna a birnin Hare-haren Isra'ila sun halaka Falastinawa saba'in da ɗaya a asbahin yau dinnan ciki har da tarin mata da ƙananan yara jim kaɗan bayan kammala sahur ɗinsu a yankin na Gaza da ke ganin dawowar hare-haren Isra'ila a wani yanayi da zuwa yanzu ƙasar ta Yahudu ta kashe mutane da yawansu ya kai 436 ciki har da ƙananan yara 183 da suka kunshi jarirai sabbin haihuwa. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a wannan karan ya yi tattauna tattaunawar fahimtar juna tsakanin shi da shugaba Vladimir Zelensky a zantawarsu ta waya tarho jiya Laraba da ta dauke su tsawon sa'a guda. wani sako da trump ya wallafa a shafin sanatar social mallakinsa ita ke sanar da wannan tattaunawa sai dai bayanai sun ce ɗungurgun wannan zantawa ta fi karkata ne kan sakamakon tattaunawar trump ɗin da putin a talatar ta gabata game da fatan kawo ƙarshen yakin na harasha a ukraine sauraron labarin ne daga nan sashen hausana na arafai taki labarin wasannin kenan ga kuma kame sal ya sake dawo. To barka da wannan lokaci azima. Barka ka dai. Bari mu leƙa Faransa inda kyaftin ɗin tawagar Faransa Claire Mbappe ya bayyana cewa zai farin ciki matuƙa idan har aka naɗa Zinedine Zidane a matsayin mai horar da ita wannan tawagar. Mm. a lokacin da yake gabatar da jawabi dan wasan ya ce duk da cewa wato bai cika son yin magana kan wannan batu na nadawa wanda zai gaji dishan ba amma mm. kuma yana ganin cewa nada zidan zai kawo wa tawagar mafita idan dai wato idan dai ba a manta ba shi mai horaza tawagar ta faransa didiya disham ya tabbatar da cewar idan aka kammala gasar lashe kofin duniya ta shekara mai zuwa to zai ajiye aikin horar da ita tawagar kasar da yake yi mm. an dai daɗe ana ta alakanta baiwa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid din zanadi zidane aikin horar da tawagar faransa mm. to kuma impape za a iya cewa ya kwana biyu ban ma haska ba a tawagar ta faransa inda a wannan karan ne ya samu goron gayyata daga mai horar disham don karawa a wasan da za su yi da croatia a wannan rana a wasan dab da na kusa da na karshe eh. a gasar uefa nations league da za a buga kenan haka to aka san da ba shi kamar residen din wannan kwaɗayin aiki na horar da tawagar kasa shi ya hana shi karba kowace ƙungiya duk da jerin tayin da yake ta <laughs> samu sosai kuwa to ba ga wasa tsakanin faransa da croatia da za a yi a yau akwai kuma wasa tsakanin denmark da portugal mm. hakanan ita ma italy Italiya za ta karbi bakuncin Jamus sai Netherlands ta kara da Spain. Dukkanin wasannin za su gudana ne a yau a wasa na farko kenan wanda ake ganin za su kayatar matuka a wasannin da za a fafata. Hmm. To azima kamar yadda muke bayani ɗazu a wasan neman gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya na ƙasashen nahiyar Afirka sauran wasannin da za a fafata akwai wasa tsakanin Malawi da Namibia duka dai a yau za a buga shi a rukunin ha sai kuma a rukunin e akwai wasa tsakanin comoros da mali waɗannan su ne ragowar wasannin da za a fafata a wannan gasa kuma kamar yadda aka ji sakamakon wasannin da aka buga a rukuni-rukuni na jiya a hmm. rukunin da wato an fafata ne tsakanin eswatini da kamaru inda kuma aka tashi kunnen doki babu ci a wannan wasa wani sakamako da ya bada mamaki matuƙa ganin wannan ne karo na farko da tawagar ta eswatini ta samu maki ɗaya bayan da ta yi rashin nasara a dukkanin wasanni hudu na baya da ta buga duk da hakan kuma tawagar ta indubitable lions ta kamaru ita ce ke jagorantar rukunin da maki tara inda ake dakon sakamakon wasan da za a yi a yau tsakanin libya da angola wanda zai iya sauya yadda jagorancin rukunin yake a wasan da aka yi a rukunin ha kuwa tunisia ce ta samu nasara kan liberia da ci ɗaya mai ban haushi wannan nasara dai ta baiwa tunusiyan damar ci gaba da jagorantar rukunin da maki goma sha uku ita kuma tawagar ta liberia ke a mataki na uku a rukunin na ha sai wasa na uku da aka yi ajiyan tsakanin madagascar da jamhuriyar afirka ta tsakiya a rukunin e inda madagascar ta lallasa jamhuriyar afirka ta tsakiya da ci hudu da daya nasarar da ta bata damar ci gaba da jagorantar wannan rukuni Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A nigeria an fara fargabar samun karin mai sakamakon matakin kamfanin Dangote. gabanin amincewar majalisar dokokin kasar shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya rantsar da mu mulkin soja a jihar rivers da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyo game da batun gwamnatin sojan nijar ta ce za ta binciki kwangilar shimfiɗa bututun man fetur da ya tashi daga ƙasar zuwa kwatano Ƙungiyoyin yaƙi da rashawa na duniya sun gurfanar da kamfanin Bolore a gaban kotu saboda zargin cin hanci da rashawa a Afirka. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Rafai Hausa kumore. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya yi duba ne kan korafin da ake samu na tsaffin ɗaliban jami'o'in Najeriya kan yadda suke fuskantar jinkiri wurin samun kundin sakamakon jarabawar da suka yi a lokacin da suke karatu wanda ake kira da transcripts a turanci. To shirin ya fara ne daga masana game da ma'anar transcripts da kuma dalilin da yasa ake yawan samun jinkiri a wasu makarantun wurin baiwa ɗalibai. Malam Aminu Sani kan tagora, tsohon jami'i ne mai kula da sashen jarabawa a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Neja. Shi transcript zan iya cewa kamar ne bayanan kwasa-kwasan da mutum ya yi tun daga farkon shiga shi jami'a har karewan shi na kowane zango karatu to ya kunshi duka kwasa-kwasan da mutum ya yi da kuma sakamakon da ya samu a kowane course to akan buƙaci shi transcript a yayin da mutum zai je makaranta na gaba kamar yin digiri na biyu har zuwa digirin digiri digiri na uku wannan shi ne zai ba da breakdown na abubuwan da ka riga ka yi kuma yana ɗaya daga cikin abin da ake bukata domin mutum ya samu gurbin karatu na digiri na biyu har zuwa digiri na uku da sauransu to abin da ke sa yake wahala ba za a iya cewa kai tsaye gashi a kowane jami'a ba wasu jami'o'in abubuwa nasu cikin sauki za ka same shi wasu jami'o'i da ka ma makaranta kana bukatan shi nan take za ka iya samun shi ba tare da wani bata lokaci ba amma wasu kuma jami'o'in kila zai iya ɗorowa a yadda ake aje bayanai tattara bayanai a aje shi zai iya taimaka ma shi wanda yake jami'in kula da sashen jarabawa na kowane